Tare da sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin talata shi daga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin usman ahmad kamara. tare da halima jumrau ziyarar da babban shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg ya kai nigeria ta takalo muhawara da ce ce ku ce a nigeria musamman ma tsakanin matasa masu amfani da kafar sadarwa ta facebook suna bayani da musayar ra'ayoyi a cikin irin wannan muhawarar ce wani mai suna Profesa isa ya rubuta wani jawabi a husace zuwa ga matasan najeriya a facebook domin ya zaburar da su ya faɗakar da su kuma ya tashe su daga dogon baccin da suke yi A cikin jawabin ya faɗa ma matasan Najeriya gaskiyar da watakila babu wanda ya taɓa faɗa musu irin ta. Jawabin na Profesa Isa da Turanci ne, amma za ku ji fassarar jawabin da Hausa a wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Me yasa matasa kullum suna jira wani nasu ya zama wani abu su mora? Me yasa su ba za su nemi su zama wani abu ba har wani nasu ya mora? Yaushe matasa za su daina korafi da kuka da gwamnati? ta yaya za a yi a raba matasa da dogaro da wasu me yasa matasa ba su yarda da kansu ba kuma me yasa ba su yarda za su iya yin abin da mark zuckerberg ya yi ba saboda girman wannan tattaunawa ya kamata a yau duk matasa ba ma Najeriya kawai ba su biyo shirin yau da gobe shirin matasa domin su ji bayanan da bakinmu za su yi irin su Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashin koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Ahmad Abubakar Dakta mai sharhi da fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa ta yaya matasanmu za su anhwanar da kansu wajen amfani da basirar yin amfani da yanar gizo maimakon cin zarafin juna da ƙorahe-ƙorahe. To bari mu fara da sakonnin da kuka turo mana a mu na Facebook. Sakon farko daga Suleiman Ibrahim Celebration ya ce Assalamu alaikum yau da gobe hakika wannan wani babban kalubale ne da yake addabar mu kam. Ya kamata mu matasa mu tashi tsaye haikan domin nemar wa kanmu mafita. cin zarafin juna da ɓatanci ga juna ba namu ba ne ya kamata mu yi karatun tanatsu domin mu zama nagartattun manyan gobe sai yusuf lawal ya ce akwai abubuwa da yawa da ya kamata matasa su mai da hankali a kai wajen amfani da yanar gizo yawancinmu ba mu san yadda za mu yi kasuwanci ta hanyar ba sai mu rika zagin junan mu a siyasance akwai harkoki da yawa a yanar gizo waɗansu ma sun fi a ce ka tsaya kana jiran sai gwamnati ta baka aikin yi allah ya ba mu ikon ganewa shi kuma tukur garba isa ya ce yau da gobe gobe mafi yawancin matasanmu a Najeriya sun faya amfani da yanar gizo fiye da duk wata ƙasa a Afirka. A nawa ra'ayin za su iya amfanuwa da yanar gizo musamman wajen neman aikin yi su kuma koyi addini gami da tarbiyya matukar suka bi wa'azin da malaman addini ke yi a kafofin yanar gizo to hakika za su amfana sosai maimakon wani dan siyasa ya amfani da su wajen cin zarafin wani ko wata sai kuma abubakar kalajanga jalingo ya ce idan da matasan sun gane su yi amfani da basirar su wajen shiga harkar gina manhajoji na kwamfuta da wayoyin salula da zai taimaka wajen sauwaka ayyukansu na yau da kullum domin bangaren gina manhajoji ba karamar samar da kuɗi ake yi da shi ba a fannin kuma Alhaji Mele Yusufari ya ce yau da gobe ya kamata matasanmu na Afirka su tashi tsaye domin su sama wa kansu mafita wajen ilimi da basira da Allah ya bamu ta hanyoyi daban-daban musamman ta yanar gizo maimakon mu dinga cin zarafin junanmu da kuma yawaita korafe-korafen da ba sa kawo mana wani ci gaba a zamantakewar rayuwarmu. Sai Fatima Ahmed India Gashuwa ta ce to yau da gobe sai dai kawai mu ce abin da kamar wuya gurguwa da auren nesa domin kuwa kowane burin matashi a cikin bincikenmu shi ne ya buɗe kafar yanar gizo domin ya ci mutuncin wani ko kuma zarafin wani ɗan siyasar da ba fatinsu ɗaya ba. Ba wai amfanin kai ko kuma ci gaban rayuwa ba. To amma masu iya magana na cewa ba a taru duka an zama ɗaya ba domin in ka haɗa al'umma ɗari to akwai na Allah a cikinsu. To don haka matasanmu hattara dai. Salamu alaikum yau da gobe. Amfani da basirar kanka ta yanar gizo ita ce hanya mai sauƙi ga matashi. Ni nan da kuke gani na ga amfanin shi saboda motar mu ta taɓa lalacewa a wani ƙauye. Babu mai gyara sai na yi amfani da shafi na na WhatsApp. Na tura ma wani abokina mai gyaran mota saƙon muryar halin da muke ciki. Shi kenan wallahi ya ce da mu ga yadda za mu yi mu gyara wannan matsalar. Ba gardama muka gwada kuma ya yi nasara daram da kyam. To kun gani inda na taɓa cin zarafinsa a yanar gizo fa. Sako daga Kabiru je ke ya sakwato. To sai kuma Nazira Abubakar Sabu Gusau ya ce salam yau da gobe. Hakika mu matasa za mu amfana da basirar da Allah ya yi mana ta hanyar amfani da basirar mu a kafar sadarwa ta zumunta ta hanyar wayar wa junanmu da kai wajen tashi tsaye wajen neman ilimi na addini da na zamani da dogaro da kai. Mu daina yarda 'yan siyasa na amfani da mu wajen musgunawa abokan adawarsu da dai sauransu. A don haka nake kira ga 'yan uwana matasa ya kamata mu yi amfani da basirar da Allah ya yi mana ta amfani da yanar gizo ta hanyar da ta dace ba mu buge da cin zarafin juna ko korafe-korafen da bai dace ba. To bari mu koma shafinmu na Twitter saƙo na farko daga at Mahmud Kaura 01 ya ce at VOA Hausa ta hanyar koyon kyawawan manufofi da ake yadawa a kafafen maimakon yadda muke yi a yanzu na shagaltuwa da kuma cin zarafin juna. Sai at Aisha underscore Yarima 1 ta ce at voa hausa sai mun haɗa kai da juna kamun mu samu cike wannan burin domin kuwa babban ƙalubale ne sosai da fatan allah ya ba mu ikon yin haka Shi kuma at tukur garba isa ya ce at VOA Hausa yau da gobe idan matasanmu suka bar cin zarafin juna suka koma ga ainihin abin da yake da alfanu kamar wa'azi to za su amfana. To sai kuma at Mahmud Kaura 01 ya ce at VOA Hausa mu matasa ya kamata mu kirkiri ababen da za su amfane mu a kafafen sada zumunta mu kuma kaucewa rubuce-rubucen da ba za su amfane mu ba Shi kuma at Usman underscore Manika ya ce at VOA Hausa hakika yau da gobe sai mun dinga fadakar da juna musamman ta hanyoyin mu'amalar da muke haduwa na zamani don fadakar da juna alfanan haka. Sai kuma at S mai lange-lange ya ce at VOA Hausa suna iya taimakon junansu ta hanyar kirkiro abubuwan amfani shi kan shi wanda ya kirkiro Facebook ta irin wannan hanyar ya samu. Shi kuma at Sa'idu Katamma ya ce at VOA Hausa yau da gobe matasa na amfana da yanar gizo don gudanar da bincike akan abin da ya shige musu duhu da neman aikin yi ta yanar gizo. sai saƙon ƙarshe at abadan bam ya ce at voa hausa hakan na da wuya a wannan zamani don kuwa matasanmu na yanzu sun mayar da hanyar yanar gizo tamkar hanyar cin zarafi da sukar junansu. To Malam Usman, mm. ina ga ka kayan da tattauna da bakin wato Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti da kuma Ahmad Abubakar Dakta bari mu karanta mm. fassarar jawabin da Profesa Isa rubuta matasan Najeriya a ce a Facebook. Mm. Kuma ya fara ne da cewa ya ku matasan Najeriya. Ina yi muku wannan jawabin ne sakamakon ɓacin ran da nake fama da shi, don haka zan huce haushina a kanku, kasancewar ji da kanku da wutar jahilcinku da ke ƙara ruruwa ne musabbabin ɓacin raina. Ba ku da aikin yi sai zama a gaban kwamfuta kuna surutan banza a kafafen sadarwa ta yanar gizo, wanda duk saƙon da kuka tura to makirkira irin waɗannan shafuka kamar Mark Zuckerberg mai Facebook kuke ƙara azurtawa. haka kuma ku sani cewa duk datar wato data da hmm. kuka yi amfani da ita wajen korafi to ba ce ga kamfanonin sadarwa da wayar salula To haka kuma ya yi ci gaba da cewa duk da cewa nan da shekaru biyu masu zuwa adadin hamshakan masu arziki zai karu da kashi 47 daga cikin ɗari Zai yi wahala a sami adadin matasa mai yawa a cikinsu, saboda ku korafi kawai kuka iya ba neman mafita daga cikin matsalar da ta jawo korafin ba. Abin takaici shine kashi 60 na adadin mutanen Najeriya kimanin miliyan 170 matasa ne 'yan ƙasa da shekaru 35. Shin wai kun san cewa Mark Zuckerberg yana shekaru 19 ya kirkiri Facebook yanzu yana da 32 ne? Sosai. Sannan Profesa Isa ya ci gaba da cewa Bilonia mahi karancin shekaru a Afirka mai suna Ashish Thakkar ɗan gudun hijirar yaƙi ne daga Rwanda, wanda ya koma Uganda ya fara harkar fasahar sadarwa. Colin Thornton ya yi kuɗi ne sakamakon aikin gyaran kwamfutoci da ya fara da kuma ƙirƙirar kamfaninsa na Dial a Nerd yana da shekaru 35. Adam Horowitz yana da shekara 18 ya buɗe kawahen sadarwa na yanar gizo wato na yanar gizo-gizo 30 kuma a cikin shekaru uku ya shahara. Ku kuwa abinda kawai kuka iya shine rattaba hannu akan kowane koke na intanet. Wai shin kuna da labarin Jason Joku wani matashi ɗan shekaru 33 wanda ya mallaki kamfanin talabijin na Iroko TV kuma kwanan nan ya samu ƙarin hannun jari na dala Amurka har miliyan takwas. Kuna jin da za a ce a zaune yake yana kallon fina-finan Nollywood ko ta intanet yana jiran Buhari ya yi masa komai ko kuma yana zargin mulkin Jonathan da ya wuce kamar yadda kuke yi zai zama haka? Kamal Budabatti matashi ne dan shekara 36 wanda kasar Kenya ta tusa keyashi shi zuwa ƙasar shi ta haihuwa amma ya san yadda ya koma ya ci gaba da neman abin kansa shi ma yanzu yana da kamfanin da darajarsa ta kai dalar Amurka miliyan 30. Ina ga matashin nan dan Najeriya Chinedu Echeruwo Allah sa na haɗu wannan suna daidai wanda ya ƙirƙiri manhajar Hubstep wanda kamfanin Apple ya saya dala biliyan ɗaya. Ya samu wannan ɗaukaka ce sakamakon ƙwazon da ya nuna wajen magance matsalar da ya huskanta ta gane gida yayin da ya tsinci kansa a birnin New York. Kowa ya san akwai matsaloli a ƙasar. Tambaya ita ce, wace gudunmawa kuke bayarwa wajen magance su? Shugabannin ƙasar na farko-farko irin su Sardauna, awolo Azikwe da Tafawa Balewa. Duk suna matasa 'yan ƙasa da shekaru 40 suka yi mulkin ƙasar har yanzu ake alfahari da su. Sannan Profesa Isa ya kammala jawabin shi da cewa kalmar canji kalma ce da ta shahi jama'a baki ɗaya ba kalma ce da ta shahi 'yan wasu mutane ƙalilan wane da wane ba. basu da Allah domin mun basu da Allah Malam Usman hmm. bulaliya kenan ta kan hanyar Professor Isa kuma mun yi ta hmm. neman shi da Profesa eh. Isa ma mun neme shi da kanshi da ya zo mu tattauna da hmm. shi yawa eh. kamar yadda muka shaida muku yanzu haka muna tare da malam kabiru ɗanladi lawanti na jami'ar amadu bello ta zaria da kuma ahmad abubakar dakta waɗanda za mu tattauna da su akan wannan batu salamu alaikum Wa alaikum salam. Yawwa. Barkan da warhaka. Yawwa sannu. Yawwa. Ahmad Dakta kana nan? Assalamu alaikum ina jin ku kuma ina sauraron hmm. ku. Yawwa to ba da bata lokaci ba bari mu hara da Yawwa to kafin dan ladi lawanti me ka ce game da wannan abu da muke tattaunawa a kai? Wato wannan ba karamin matashiya ba ne ga su ainihin matasanmu. mu. mu har yanzu muna kiran kanmu matasa saboda ba mu ma fara ganin cewa kamar mun girma ba amma a hakikanin gaskiya mutum ya duba abubuwan da ke faruwa a duniya a yanzu ah, ko wannan abun da matasa yanzu ka raja a kai na fina-finai da kallon wasannin kwallo in kun kula duk yan kwallon da ake magana sun yi kuɗi a duniya ana sayan su dala ɗari a miliyan ɗari ko dala miliyan saba'in dukansu matasa ne wanda ba su wuce shekaru sha tara zuwa ashirin da biyar ba mm-hmm. amma sai shiga an zo najeriya nan ki samu matasa waɗanda yake suna jami'a waɗanda yake su ne daga sun fita daga jami'an nan su ne za su zamanto mutanen da za su riki kasa ba abin da suka sa a gaba sai amfani da ainihin intanet na jami'a wajen zama su rinka downloading wato na ɗan fina-finai za ga matashi ya zauna ba zai je karatun awa biyu ba amma zai iya zama na awa goma sha biyu na kokarin ainihin na dan wani fim da aka yi a amerika ko kuma wanda aka yi a nigeria na awa biyu ya zauna awa sha biyu na dan wannan fim din saboda kawai je zauna gida ya kalla mm. irin wayannan da kuma ainihin zama gaban keyboard abinda muke cewa keyboard wato gaban kwamfuta a zauna a dinga zagin shugabanni ko kuma a dinga zagin juna wato nan malama halima zagi shugabannin ma da sauki akan yadda abin da bai kai abu ba a ainihin manhajar facebook na zaki ga cewa dan najeriya sun dinga wa juna hmm. tun daga safe har dare akan aikin banza mutum ya bata lokacin shi waɗannan da suka kirkiro waɗannan abubuwan yara ne ƙanana masa'awannin kuwa yadda yake suka zauna suka yi tunani hmm. ita wannan manhaja ta facebook din nan zama ya ga ana daukan hoto ana yin album kowace shekara in ɗalibai za su gama su yi hotuna su sa kowa ya rubuta profile nashi cewa shi wane wane daga gari kaza ga namban wayan shi ga email nashi ita cewa to ya za a yi ba za a kirkiro wata manhaja ba wadda za ta kulla a sa ta intanet yadda ba har abada in ka in ka kulla alaka da mutum ba za ka rabu da shi ba yau ga shi shi ne yake zuwa najeriya yana mana wa'azi akan yadda za mu ainihin Mm. zamanto masu dogaro da kanmu. Mm, yawwa, yawwa, to Malam Kabir bari mu ji daga Ahmad Dakta. Yawwa, eh yawwa, Ahmad Dakta. Na'am, na'am, na'am. Yawwa, to kaji abinda Kabir Dalladi lawanci ya ce me za ka ce game da wannan batu na zuwan Zuckerberg Najeriya da kuma wannan jawabi da Professor Isa ya matasan Najeriya a Husace. to alhamdulillahi ni ina ganin zuwan shi mark zuckerberg nigeria da sauran kasashe da ya zo kamar kenya wani abu ne da zai tada hankalin duk wani matashi da yake yankin afirka saboda wannan dai yaro ne shekarunsa ba su ja ba amma ya zo mu ya zo a matsayinsa na biloniya wanda kudinsa ake ji da shi ina jin shi ne mai kudi a duniya na shida ko na bakwai amma ya zo ya zo da ilimi ya zo da fasaha ta yadda kankantarsa ba ta hana shi shugabanni su dinga ɗaukan hoto da kyama suna ɗaukan hoto tare da shi saboda alfahari ga wani yaro wanda ya zo da fasaha a duniya yanzu ya yi kuɗi ya balla tsari ya shiga ajin da yake wani sun fi shekara hamsin sittin saba'in ba su kai wannan matsayin ba so da haka kamar challenge ne kamar kalubale ne ga matasa har wannan dan matashin zai iya yin abu kaza ya yi abu kaza mu muna nan muna fama da talauci mu muna nan muna fama da wahala mu muna nan kullum sai dai mu ce gwamnati mu ce shugabanni anya ni ma ba zan yi wani abu ba gashi shi da kansa ya zo ba wai gwamnatin kasarsa ce ta turo shi ba kudin da yi ba gwamnatin kasarsa ce ta bashi ba shi ne ya yi kirkiri wani abu ba gadon gidansu ba ba dukiyar gadon baban shi ba ba wani ne ya bashi ta kuɗi ba fasaha mm. ilimi abin mm. da yake mm. kwakwalwa da shi ya amfani so da ka kalubale ne ba digiri ba ba wai yin masters ba ba yin phd ba a'a me za ka kirkiro a duniya wanda in ka kirkiro mutane za su amfana da shi abin nan ka samu arziki arziki ba kuɗi ba ne za mu zo kan wannan magana amma duk wani matashi shine ya za a yi wannan ya iya kirkirar wani abu ni kuma ina zaune a mu ko a mu sai dai rike rediyo kawai ina saurara an jima an fita bakin titi ina zagin shugabanni ni me na yi a layinmu me na yi a unguwanmu me na yi a garinmu me na kirkiro a mu da za mu amfana da shi wanda zan yi alfahari in ce eh ilimi na ya mun amfani mm. wanda ya eh. kamata mu fara lura da shi eh, to mm. ina da wani hanzari wai ba gudu ba. Mm. <laughs> Ah, kowannen ku zai iya ansa wannan tambayar. yawanci matasa kila wani matashin yana nan da irin wannan kwakwalwar tana ja tana kawo ta yana tunanin me zan yi me zan yi amma kullun tunaninsa shine to ta yaya zan samu tallafi in yi wannan abun saboda kamar a muka duba wasu shekarun baya kila kun taba jin labarin wani wanda ya kirkiri jirgi har ya tada shi da injin Vespa a wuraren eh, kudu maso gabashin ah, Najeriya ko ko gabas yau maso arewa amma karshe da aka sauko da shi ma ce aka yana neman ya kashe jama'a Eh, to wato akwai wani matashi da muka game da shi a nan Center for Economic Development na Eh Ahmad Ahmad Ahmad Dakta Ahmad Dakta iya hakuri iya hakuri Kabiru na amsawa yau wato bismillah malam Kabiru eh wani matashi muka game da shi a nan Bala Usman Center da ke nan Zaria wato na fara magana da shi amma matashi sai ya bani sha'awa wasu abubuwa yake da su wato zan ce ideas to amma yadda zai sa su su taimaka mashi sai zamanto yana ta tunanin cewa sai gwamnati ta sa masa hannu abu ne ke so akwai abubuwa da yawa kamar yanzu misali a zaria zaki ga in gas naki ya kare da dare sai ki ta fafutuka ina zaki je ki samu mai gas to abin da suke so su yi shine masu mashin din nan da suke ɗauka mutane ya za a yi a samu tunda yanzu akwai whatsapp in gas naka ya kare kawai abinda kake bukata shine ka tura musu message don na ji wannan maganan wannan cewa tura wani mhm. makanikin shi ta whatsapp ya gaya mashi yadda zai gyara motar shi wannan matashi ya ce inda za su yi wannan in gas naka ya kare a gida kawai zaka tura musu message ne ta whatsapp cewa gida mai namba kaza anguwa kaza gas namu ya kare ko kuma muna bukatan kaza a gida ko ina bukatan tsire gashin wane a wuri kaza abinda kawai za su yi shine suna da mai mashin wanda yake yana wurin shi yana aikin shi na na acaba hmm. kawai za su masa za su kira shi a su ce masa zai je wuri kaza zai karbi nama na kaza zai kai gidan wani yana kaiwa za su bashi kuɗi shi kuma sai ya ɗauki kuɗin na ya kai wannan kamfanin kamfanin su za su ɗauki kuɗin su je su biya mai naman nan hmm. wato duk abubuwan da za a yi shi za a yi shi ne ta a ko dai a whatsapp ko a facebook ko kuma ta kiran waya hmm. kin ga wannan wani idea ne mai kyau wanda yake ban san yaya zai cimma wannan abun ba don da muka fara magana da shi na kula kaman yana bukatan cewa sai gwamnati ta sa masa hannu hmm. a nan nake ce masa bai da bukatan gwamnati ta sa masa hannu abin da kawai ke yi shine ya fara gwada wannan abun ko da masu mashin guda biyar ne hmm. shi mai sayan naman tunda ba fitowa zai ba in ma zai fito ya je sai naman ne sai ya kashe kuɗi ya je sai naman ya dawo hmm. to zai ba mai mashin nan naira ɗari akan maybe kuɗin kazan da ake sayarwa dubu da ɗari biyar mashin sai ya bada dubu daya dari shida mm. kuɗin mashin na wannan ɗari zai kovarin wannan sannan a ƙarshen wata yana buƙatar ya biya wancan kamfanin naira dari kawai abin da yake buƙata kenan kin ga ya ci kazan shi a naira dubu daya dari bakwai maimakon ya biya mashin ya je ya siyo kaza a dawo gida yana zaune a gida za ka masa kaza har mm. gida mm, in gas na shi ya ƙare haka za a mashi sai dai su su karɓi ainihin kundin gas ɗin su je su sayo mashi su kawo mashi. Mm. Mm. Akwai matasa irin waɗannan waɗanda eh, yake suna da ainihin tunani mai kyau. Eh sosai yawa yawa to yawa bari mu ji daga Ahmad Ahmad Dakta yau amma Ahmad Dakta ka mu ji daga gare ka Malam Usman mm. wannan magana da kai akwai matasa da yawa suna da basira da hikima amma wannan kuɗin harawa to wannan kalubale ne ga mutane irin ka iri na da irin ka Ahmad Abubakar Dakta da Kabiru da kai Kabiru Daladi Lawanti da duk wani wanda zai iya taimakawa. sami hoɓɓasa yawwa hmm. idan ana buƙatar naira dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin hmm. mu san yadda za mu yi wannan ya zo da kwakwalwa wannan ya zo da aljihunsa yawa mu hmm. taimaka musu in a Niger ne yana buƙatar sefa jika ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin a san yadda za a yi a taimaka shi kuma wanda aka tara wa kar ya cinye aikin da yawa saboda kan mu zama kawai za mu ce kuyi kuyi kuyi kuyi amma mu mu ba ma taimakawa da komi yawa dole mu ma sai mun shiga irin wannan saboda lokaci ya wuce da za a naɗa hannu a ce gwamnati gwamnati Mm. gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati ta yi komi yawa ama Dakta me zaka ce? Da farko bari in fara magana akan wannan maganar da kuka yi. Akwai abin da ake cewa like mind team wato kamar kungiya ta mutane masu ra'ayi iri daya. Mm. Ni misali ina son harkar noma, ina son in yi noma na shanu domin in tatsi nono, amma ba ni da kuɗin da zan sai shanu guda biyar to zan iya zuwa in yi posting a kan facebook dina ko akan instagram ko akan whatsapp ko akan wane ne in ce waye yake da ra'ayin ya kiwon shanu mu haɗin gwiwa ni ina da ilimin shi yana da kuɗin wani yana da waje mu zo mu yi ni making business yawanci a kasashen duniya akan samu irin wannan a zo a hada in dai da amana da aminci sai ka ga abin ya ci gaba ɗaya ya kawo waje ɗaya ya kawo kuɗi ɗaya a amfani da iliminsa to wannan shine misali shawarar da kuka kawo na cewa in aka samu matashi yana da ilimi to a samu wanda za su tallafa masa da wani abu ba wai sai kuɗi ne tallafi ba wasu za su tallafa mai da kuɗi wani zai tallafa masa da hanyar da za a ilmantar da shi yadda zai rijista da gwamnati ta yadda gwamnati ba za ta zo ta kama shi ko ta rufe shi ko a ce abin da ya yi ba bisa doka ba ne a'a shi yana da ilimin kirkirar mm. waye kuma yake da ilimin yadda za a je a bi hanyoyin gwamnati na tsarin yadda za a yi wa abin rijista waye yake da kuɗin da za a bashi shi siyo kayayyakin da zai siyo spare part da za a hada wannan abu hmm. sannan waye yake da ilimin da in ya hada wannan abun za a shigo social media a gaya wa duniya ta yadda ko mu a kasar mu Najeriya bai amfana da abun ba wata ƙasar za su zo su dau wannan abu su amfana kwanan nan na ga wani ɗan brazil ya tsiri wani karfe ne ɗan mitsitsi bai fi girman farsanya ake rike shi ba amma shuka yi da shi wallahi da shi ake yi kai da shi a lokaci ɗaya zai da shan shuka ta fi dubu bas bas bas pas bas ba ruwanka da wani sai ka sa girbi ka tona ka sa mm. abin da za ka shuka ka binne kawai mm. da hannu ya kirkira ba ruwanki da gwamnati gwamnati ko ta tallafa ko ka ta tallafa ya tsaya ya kera abin mm. mutane an zauna an taimake shi Abin kuma yana amfanin mutane ga baki daya to ni abin da nake kuka da shi kullum da mutanenmu shine mutum ne yana da sana'a yana kan facebook amma ba zai dinga posting a kan sana'ar da yake yi ba kullum ba abin da ya shafe shi sai goyon bayan siyasar da yake yi yana sukan hmm. wata siyasa kila kuma gwanin dinki ne ko gwanin kira to ki wannan ki za ki wannan ki ki ayya kamar eh, layi kamar layi eh, eh kin ga kafin hmm. mu je kiliyar su eh. dan abin da ya magana kenan ga abin da ka iya kai gwanin dinki ne ko kira ko saƙa mhm. maimakon mu dinga ganin sakar ka a shafin ka ko kira ka ko dinkin mm. ka ko iya mm. ɗinka hular ka ko iya yin takalminka wato shararren shushana sosai amma ina ba za mu ga wannan ba sai mm. zagi yawa lokaci ya fara daga mana hannu kabiru kana tare da mu eh, ina tare da yawa yawa me ka na karshe ga matasa game da neman ilimin iya amfani da waɗannan kahohin sadarwa domin su gina kansu kuma su gina ƙasarsu wato ni kira da zan musu kawai shine mutane su mai da hankali wajen neman ilimi din kansa wato ainihin don ka iya amfani da facebook ko twitter ko whatsapp ba shine ilimi ba yanzu maganar na fara miki na cewa mukan gansu a duk inda ake da ainihin wireless internet sun zauna ba abinda da suke sai na dan fina-finai hmm. maimakon zama a naɗi wayannan fina finai ka nemi wasu abubuwan da su taimaka maka a rayuwanka ko dai na karatu ko na sana'ar ka duk abin da mutum yake nema a duniyan nan a yanzu na yadda za a bashi da barbaru na yadda zai ci gaba da sana'arsa ko wani abun nan a ga mm. cewa akwai shi a nan intanet din nan sai dai kawai in bai nema ba mm. amma sai ga cewa mutane hankalinsu ya koma kan wani abu da ba zai taba amfanar su ba har wani muke ainihin wani abun nan da shi ɗazu mm. muna tafiya muka gan sun jeru suna wannan abubuwan sai yake ce to waɗanda suka bata rayuwar suna wannan abun shin in sun kai lokacin ritayan su kuma mai za su yi ne mm. in ga kenan mutum yana matashinsa bai nemi abin da zai ainihin sa shi ya huta ba lokacin da ya kai ritaya wato ya bata lokacinsa akan abubuwan da ba su amfani shi ba gaba mm. akwai wani labari mai ban tausayi da ya faru shekarun baya wanda masani ya shahararren marubucin nan na daily trust wato timaus matthias da mm. ya fito daga garinsu a jos ya gamu da wani yaro yana bara wani gurgu ne mm. sai tambayi shi yake ce masa kai yanzu nawa kake bukata wanda zai hana ka wannan bara da ake yi sai ce wallahi shi ya samu dubu biyar ma ya daina bara har abada kimawusu ya kirga naira dubu biyar ya bashi yana bashi wannan dubu biyar abin da ya fara yi kawai sai ya fara sai da kati na mtn da etisalat da da airtel mm. kafin timawus ya dawo shekara mai zuwa yaron na har ya buga dan karamin shagon shi mm. yana yana sana'a ta bunƙasa wato dubu biyar ya fidda wani mabaraci daga bara mm. irin abubuwan da ya kamata mutane su kula da shi kenan mm. wani ba wani kuɗi yake bukata na ana zuwa gari ba dan mm. karamin kuɗi in ka bashi eh. ya ishe shi jari wanda kuma zai taimaka masa ya taimaka wa iyalansa. Eh, yawa mun gode sosai yawa ya eh, Ahmad Dakta yawa Ahmad Dakta to kai daga karshe me kiranka nasiha ga matasan da ke sauraron ka yanzu yadda za su iya tashi su nemi na kansu su yi amfani da duk wani ilimin da za su iya nema. tafiya ta matasa da muke kan facebook da sauransu 'yan arewa ya kamata da allah mu dinga postin din sana'o'in mu abubuwan da muke na sana'a abubuwan da muka kirkira dabarun da muka sani sababbi ni postin domin kanan ne zaka samu ma customers waɗanda za su zo su taimake ka wani ya ce abin naka wani kuma ya ce ya taimake ka ya nuna maka hanyar da zaka bunƙasa duniya ta san da kai hmm. sannan kuma duk inda muka san wani matashi yana da wani fasaha to da Allah mu dinga fito da shi kan Facebook muna tallata wa duniya domin mutanen mu su fito daga ƙauyuka daga birane a fito da su duniya ta san su su wa'annan da suka kawo ci gaba a duniya kwakwalwa ce da su matasan mu kuma kuna da kwakwalwa ya kamata mu iyaka kokari mu daga Najeriya sunan Najeriya ya sama a duniya duk abin da aka sani na fasaha muna da shi da Allah mu fito da shi matan mu a daina nuna mu su daina yawan tura hotuna su daina yawan zance surutu madan mu a daina yawan zance siyasa mun gode sosai Ahmad Dakta mun gode lokaci ya fara daga mana hannu ko kara ba za ka yi ba ka ce a daga Nijar ma sai dai Najeriya <laughs> yau wato ma saurare <laughs> eh. mun gode sosai malam kabiru dan ladi lawanci da kuma ahmad abubakar dakta malam usman kaji mm. to kin san wani abu da nake son gaya muke a mm. takaice lokacin da nake secondary mm. in kika ban fata wallahi zan miki jakar da zaki rataya to me ya hana ka yanzu dan me baka ci gaba da wannan aiki to kin ga da nayi nayi dauki nauyin wasu abubuwa na karatu nayi karatun to yanzu tunani na kun canza min shi kila sana'ar fata ta dawo <laughs> to ma saurare mun gode sosai da fatan kun amfana da wannan shiri namu kamar yadda mu ma muka amfana da shi ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah. 'Yan wasan kwallo